kashi ne akwai ma'iya khasa akwai ma'iya amma amma dukansu da ma'iya khasa da ma'iya amma dukansu ba wanda yake da zati ba wanda ita ce iyaka mecece ma'iya amma mecece ma'iya khasa ta yi kira da sauraro da su a ɗanyen bayani eh, a kai ko kuma shirin tambaya ta yi su Duri da ake cewa inna allaha ma allazina taqaw inna allaha ma allazina taqaw Allah yana tare da masu takawa wannan wace irin ce wannan ma'iya ce khassa ai inna allaha ma'ahu bi'aunihim wa nasrihim ala a'da'ihim Allah yana tare da mu'minai Allah yana tare da masu takawa wajen taimakon su akan abokan gaban su da ba su abubuwan da suke so wannan shi ne ba kuma ya ki yi ba sannan akwai ma'iya amma shi ne inda aka rike cewa ma ya kulu min najawa talatatin illa huwa wala kamsatin illa huwa sadisukum wala adana min zalika wala akthara illa huwa huwa ma'ahu aina ma ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة نعم إياه عامة Allah na tare da kowane mutumi waɗanda suke ganawa in ku ne Allah ne na uku in ku ne Allah ne na biyar in ku hudu da ne Allah ne ko kun fi ko kun kasa amma ma iya wannan aƙida ta a faɗin ta ma iya ce wata take da ilmi kuma ama ce ba da zaki ba to da Allah ban san shi abokin tattaunawa na ba ban san wani irin fahimta da zai yi wa shi maƙiyan ba amma da ni a wuri na maƙiya maƙiya wasu ke kasa ko ama dukansu ba da zaki ba ne wannan shi abin da nake gaba ya ji magana maƙiya wani shi da ba ƙara da yadda maka ne ne kaɗan <laughs> ah, na na da magana malam bai sai dai kawai tambaya ta na ya kuma na kamsu da cewa mai iya kashe biyu akwai mai iya kasa akwai mai iya amma to abin da a wurin malam ya zo a qur'ani ko sunar manzon Allah inda aka yi bayanin shin menene wannan mai iya amma din alhamdulillah a qur'ani ci ƙwarƙwaro ni ban karanta qur'ani da ke bayan wannan mai iya amma sai dai ɗaya eh, da abin da muka gino a kai cikin rafaran ɗin mu kuma ba da cewa mun yadda za mu iya kafa hujja da littafin magabata tafsiri to ne in ga duba tafsiri magabata majoratin su sun yi bayanin wannan ma'iyya da kasa da ama da kuma cewa maganar wannan ma'iyya ta Allah ba da za ta yi bane wani shi ne ah, Salamu alaikum. Ah, har yanzu dama muke lalle ne za mu dole ne mu koma domin asarar su sa'i. saboda su ne waɗanda suka riga kowa karɓar wannan littafi a alƙur'ani su ne suka fara jin maganar manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin kowa su suka fi kowa kuma fahimtarsa amma da shaida annabi sallallahu alaihi wasallam to amma abin da nake so mu fahimta har yanzu ko abin da nake so in ƙara neman ƙarin da yanzu ma shi ne bayanin da sadar eh, aka samu sun yi game da cewa ilimin Allah shi ne yake tare da mu duk da muke shin sun yi istinaki zuwa ga wani dalili daga Qur'ani sun yi istinaki zuwa ga wani dalili da hadisi shin menene ya kai su ga kore cewa ba littafi ba ne sun yi istinaki da wani dalili a Qur'ani sun yi istinaki da wani dalili daga hadisi ma'ana kenan bangarorin kira sakai na tabiyan ke so malamin bayani ma'ana idan suka tabbatar da eh, cewa da ilimi ne kawai da kuma yadda suka kore cewa ba da zafi ne to wurin korewa da kuma tabbatar da wancan ta ina ne su waɗanda da aka wani ba ma ba wani su ne na zama da yana fahimta ce ta su da ƙur'ani mai girma kuma a naski na aya da jawo domin an hada cewa yi alam tara annan laha ya alamu ma fi samawati wa ma fil ardi sai ce ma ya kula min sai fara da ilimi yace ba ka sani ba to wannan zai ai ilimi ne ya zo kare ma sai ya rufe ta da ilimi yace inna kulli shay'in qadir eh, kulli shay'in alim rufe ilimi ya fara da ilimi ya rufe da ilimi da da suka zo suka fassara cewa abin da ake nufi da ilimi amma na da kai idan kana ganin ba da ilimi bane kana da zatin sa ne to kana da damar ka fito da aqidan ka faro faro dan mu ji fa'idar amma su dai fa'idar su wannan aya ne farkon ta da karshen ta ta fara da ilimi ta rufe da ilimi sai suka ce to ilimi ne amma kai kana da wani sabani da cewa da zaki sare ne yana zuwa ɗunguru dungurungun idan mutane kuna suna gane Allah yana nan da sa can ma yana nan can ma yana nan can ma yana nan kuma a lokaci guda ka ah, Allah ne ina ganin da wannan akida da dan a gane Allahu akbar ne da shi ne hanyar da su waɗannan da malam yan da wa'ayan na sai an mana su suka fi wurin gano wannan hukunci na na cewa ilimin Allah shi ne Allah yake nufi ke tare da mu Allah shi dama gaskiya ne kamar yadda malam ya faɗi bai ce da zatin sa ba gaskiya ne kamar yadda ya zo a hadisi din ma duk inda aka faɗi kamar yadda ya zo a nan Qur'ani din ma ba inda aka ce da zatin sa to amma shin akwai inda ya zo a nasi kafin mu gangarin malamai da suka fassara cewa da ilimin nasa shi ne malam ya ce iya sun yi sun ba su wannan daga ita wannan aya wato farkon ta ya fara da ilimin Allah karshen ta ma haka shi duk ayar da farkon ta ya fara da wani abu karshen ta ya kare da wani abu sai ke ma zan fassara shi haka ko ko ya yaya su ne suka cire wannan wannan kuma ba kai da ce mutarra ba yau ne ba kai da ce mutarra ba dan akwai siyafin kala kuma malaman ta sun yi da siyafin kala kai ma kawai da kai ya turo da kanka bare na mutum rabba Eh, wato cikin ayoyin sifofi ne kenan kawai ba ba magana siyaki shi ke nuna ba hatta malaman nawa wasu tabbatar da akwai siyaki siyaki na karar da kuma siyaki aya misali ma da kuke cewa suka yi inda da ni jayayya da mutane bisu jayayya wanda yana ce kaza wanda yana ce kaza a lokacin kuma sun saba kan fasara wata aya cewa suka yi malamai suka ce annabi siyaki siyakin ma ayan ta koro take karfafa wanda shi ne kayan da take tafiya in siyakin ayan da ta koro to shi hukunci yake kai dole tunda ta koro kashi kashi ne kan magana ke yi to amma ta ayar ku aya da ta yi magana ne ita maka da goro farko su jaje su maka ina ga saboda wannan dalilin da ya ce mana fili kamar da malam ya fassara ayar za mu fi gane wato yadda isin batin zai fita sosai na malamai wurin cewa siyakin ayan ya gwada a ya haka a shi ne Allah mara sarki ce shin baka sani ba Allah shi ya halicci sammai da kasai sannan mu ba waɗansu masu gadawa mutum biyu a mutum uku mace shi ne na gurin su haka dan mutum hudu ba za su gada ba mace Allah shi ne na biyar su mutum biyar ba za su gada mace Allah shi ne na shidan su duk inda suka kasance sun biya ko sun kasa ka Allah ne ba su labari da abin su suka ranta shi ya kuma shi ya san dukkan komai shi ne kuka da shi na malam biyakin da yake nan abin ya wada ilimi na to kamar irin wanda kamar yake gwada kusancin Allah kuma ba wanda ba mu iya ba kusanci shi kuma kamar menene fahimtar mana kai kusanci kamar wani wato wuraren da Allah ya kance ka yi ne fari da makamantansu haka. Wannan matuƙa abin da malamai sun suka tafi shi ne abin tafiya yana tare yana kusa da kai ne da sa da kuma ilimin ya san abin da kake duk inda ka wuce a tsarsa da kai har ma shi ba wata kwaya da yake cikin ƙarƙashin kasa ba can da ya san wani shi na amma ɗan eh, ji wani abu kai a garin ka a na fi son ka tafi kamar da kake ne da maganar maƙiyan nan da gama maganar kurba ɗin nan duk yanzu kai ka fitowa fili ka nuna mun a aƙidar ko ka tushen da kai kai shi kana ganin maƙiyan nan dungurgun da zatin sa ne in kuma kusanci ne kana nufin dai zuwa da su sallah a nan a ce a ce an yana qaribu min al-muslim ko qaribu min al-mu'min a ce yana kusa da mu'min da zatin sa nan ka fito dan ka ga fara ko aqida ta duran in su ki daga gaba ka aqida ta in kana da wani suka soji in kana da abu fada to ba ka so ke ma ka koye mu wani abu ka ce ni a wurina Allah yana tare da mu ne da zatin sa dungurgun ko kuma in aka shi yana kusa to yana kusa mu da mu ne da zakin sa da don saboda haka ta fi fi ga ga mu dan dan ga ta mu irin kuma da sai tambayar da zama ah, ka a mutum na da mace wato ma ya abin da yake so eh. idan mun yi magana ka biya mu iya da kurba ba ko mu wuce har ba da malin yin bayanin sa ne kuma zai yi na bayani ba eh. abin da ya sa malin ya ga haka to sai a kaga wancan wanda muka wuce na fahimci dama rashin fahimtar shafi'i ne abu ba wai jawhari ne mhm. to amma ita wannan kafiya na ga jama'iyya da kurma kamar yadda shi ma ne faɗi wato kusan wasu abu ne kusan suna tare ma ma sha Allah shi yasa nake so in gama yin fahimtar malam akai kafin in kawo nawa eh ai dole sai na yi tambayar ka da yawa na mun gama ni na yanzu na fassara a da ya ka na ba dai da ba a suka ji ka ci a mun gama na kurba na kurba ai ina tare da muriya a ai kurba ni kan nagi maka iya dan fahimta yana kusa da mu'mine ne da taimakon su da kuma ba su nasara da sanin halin da suke ciki gaskiya ne to a kota aya da take ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun ina so malam ya mun bayanin da su kaman masu rubuce-rubuce suka yi kisan ba ita kuma wannan ayan da cewa abin ilimi cewa muna kusa da shi amma ba kwa ganin a wannan a shi da zan baka amsa in na baka amsa ba kar ka bada bashi ne ke bi ah, a wannan da duba da ibn kasir da kuma tafsiri da imam shukari duk suna nuna cewa Allah ya fi kusa da waɗanda suke kewaye da mamaci a halin da suke yake ciki Allah ya fi su sanin halin da shi wanda mamaci ke ciki su ne da kansa ganin ɗan ne zai rayu ko zai rayu ba ba su sani ba amma Allah ya fi su kusa da wannan mamaci wajen sani ne halin da ke ciki wanda shi ne tasiri na da na shawar eh, Can ba ba gani ah, ganin halin da ke ciki ai ma akwai hadisi ma da ce idan lokacin da mala'ik aka saka mutum a a kabari ko kuma lokacin da a cire ransa eh, akwai azaban da ake masa amma da mutum da aljan masa sa gani da ka rashin gani da rashin ci ba da ba wani ba ko ba da rashin gani da rashin ci ba ma ba ma gani illa ya ka kawai muna amfani da zahiri muna cewa sannu sannu kuma kusancin a sanin halin da ke cikin ba ko ka sani kasan zai rayu wato a in ban yi kuskure ba in kun yana ba a kiyan kuna ba rayin a kan wannan matsala in ban yi kuskure bai da na fahimci ma da wani fassara wannan ayan da kiyan sa kamar ya ce wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusiruna al'adab haka ne ha wai a ko ba wannan kamun ne alim ba da shi ne ai ba za ta kariya da aya akan ba ala dai ba ilimin halin da ke cikin ma ba ta zaɓin ba mu sani ba wannan hakan ni ba na so da kai da shafu a yawwa a kan abana ɗaya ni da ai don ni ba kai da jiwa wanda ke kai eh, eh, eh, da yawwa adama wani dogaro da mutum da mare ba na sirri mu tafiyar da eh da wani shi shi a ni a ra'ayina wurin ma'iyar Allah da kusancin Allah ina fata Allah ya kan zama yana kan daidai abin da ya zama mun kuskure ina fata duk wanda bai gyara mun wallahi ya zance ni dan wallahi ba na so mutum shi dauka Wato a wanda ni a gani na ita ce kuma a gida ta kwanciyar hankali ta zama lafiya shi ne akwai bayanin da wasu daga cikin waɗanda suke gani su malaman dalili ne suke yi kan wasu daga cikin ayoyin Allah na sifofi sukan kusa ciki su juya kalma har su canza mata ma'anar da ba za ta iya ma ɗauka lura ba me yasa wai dai neman sai sun nema wa Allah daidai da Allah yake nufi don mutane su gani to hakika ne ba na tare da waɗannan mutane sannan har yanzu a cikin malaman tafsiri akwai mutane da suke ɗaukan kalma su ne da fassaranta kamar na ɗan adam sannan su danganta wa Allah wato su ne da Allah da mana su ma waɗannan mutane hakika ba na tare da su na farko ina nufin sunansu al-mu'attila na ƙarshe na biyu ina nufin sunansu al-mushabbiha to ni ina tsaka bainal batilai ne ina tsakanin a ai almujassima sune al-mushakkiya almujassima sune al-mushakkiya su kuma wadancan na farko suna al-mu'attila wato ni ina tsakanin waɗannan dare na guda biyu ba na ga ɗaya la ilaha ulai wa la ilaha ulai wato ina bainal babilai shine duk abin da Allah ya faɗi ya danganta wa kansa da ya kamata hankali ya ce yadda ya sani na mutane haka yake na Allah sai Allah mun bai hana shi yake laisa ka mithli shi amma dole ke jawo Allah da sifofinsa ba sai ka san hakikanin su ba ko huwa ba sai inda Allah bai ce da zatin sa ba in kama baki na in shiru inda Allah bai ce da ilimin sa ba in kama baki na in shiru ni wannan shine aqida yawwa ya very good na ji Thank you. duk wani wanda ya wani ce Allah yana tare da mu da zatinsa ya yi shi ke lalle ya faɗa da Allah mun ce ba wani wanda zai magana sai mun ga dama ba ba wanda ba shi dama sai a shi don muka fara kowa ya kowa yana da mun akwai magana kan eh, da kuma sanin eh, san kan sanin ba abin da ce wani kan saboda dai eh, ka biya ta game da bidiyoyi shin a ganin malam a mai malam yake gani menene

sai ka ga iftilafu na wajen a abin da suke suke faɗa iftilafu ne da ke kota nau'u ko kuma shakali wato saɓani ne na kalmomi amma kada cikin gurgudu ma'anarsu suna tafi a kan cewa bid'a shi ne wani abin da aka fare shi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da niyyar cewa addini ne kuma za a samu lada a kai amma Allah da ya kuma ba maza da ya umarni ba wani shi suka ce bidiya ba da na kudin saurara to abin da aka yi kiro cikin addini bayan manzon Allah Allah da ce ayi ba maza Allah da ce ayi ba suka ce wannan shi ne bidiya wannan shi ne gwargwadon abin da na karanta a rukumar makarata idan mutum yana son bayanin wanda ta tarihi nawa zai iya duba al'isu samun imamu shafi ina da kakawa da kuma ta malikiya. Abu da kuma da na abubuwa.

من حادث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من حادث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ثم ودي قال ولا قلت في الحرم سوى الحديث عمي وصفك ومن تعليم الناس مثل اللغة دون حديثي ولا شيء فرق لك فإن كان أخر تعليم في الحرم Yeah, he didn't want to be very happy. kamar yadda na karanta maganar malam shine ce ma na bidiya shi duk abin da aka cire shi bayan manzon Allah Muhammad da niyyar samun lada to abin da aka kirkira bayan annabi Muhammad ba da niyyar samun lada ba fa a wannan ba bidiya ba duk abin da aka kira bayan manzon Allah ba a ce masa addini ba to wannan ba a ce masa bidiya ba misali yanzu waɗannan bankoki waɗannan bidiyo wannan wajiban maza ka ne amfani da su ba kuma ba mu ce waɗannan amfani da su samun lada bane dan yanzu kace samun lada ne to tabbayar da zai taso wanda ya salla a masallacin da bai da fanka bai da fitila menene bambancin ladansa da wanda ya tsakanin wanda ya da wannan kaga ba ka saka faɗa ba ya nuna waɗannan ba addini bane to rashin kasancewar su addini ba za su zama bid'a ba yana cikin ƙarƙashin an tumara da mu biyo mori duniya ko gobe wuce kila ne saka shi a cikin nama kamar da kaga ma da su malamai ma kuma suka saka shi a nama ba san ko kila kai kana ganin su kamar gina asibitoci ba kamar ba Allah ke ba da kuɗi ya gina asibiti marasa lafiya da za su rinka zuwa ana asibiti musamman ne ya gina. Eto gina asibiti wani abu ne na lada ba a ce ainihin wato ya kawo wani abu ne a addini sabo wanda ya ce bai samu lada ba wannan addini na cin kai manzara sallallahu alaihi ya yi auya umarni da a taimaka ma wanda ba su da shi yayi umarni da tun wata hasa mai injiniya da ka taimaka mata don ka nan maganar wanda ya gina asibiti ba ya kawo wani abu ne yi wanda shi ko ya nuna wani abu a biya a abu ne da jeri aiki aikin jeri kuma yana nan wata awon alal birri والتقوى وانا يعني بيجي كل شيء وانا آية وصادق كل الخيرات بيجي شيء وانا ما أي عليه كل إيه زال أما إلا تجي والنجي دم إن يبدي يشكلنا الدين يبدي يشكل الدين دم هو يلو سريع إيرسا زوجنا إن هذا وانا وجمع لنا صلى الله عليه وسلم زوجنا إيش ولا شيء wato kenan yanzu ke ga kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya an yi irin haka ba mutum ya yi wuri musamman na marasa lafiya su ka zuwa wurin shi yana yi saboda samu a aikin shi alheri na maganar ko gina ya ko gina wasu wurare ba abu ne wanda shi kai kamilai don asalin yinsa ba shi godo na abu ne cikin addini ba yanzu sani dauki in muka ce yawon shi godo na abu cikin addini Wadda kuma nake nuna shi ne yanzu na don yi wani mutuwa zai ce zai tara mutane bayan kwana uku ko bayan kwana hudu a zo a yi addu'a ya ci da su fi to kaga ci da su fi sabilillah da ina abu ne mai kyau amma da kwanakin nan da ya ce a zo a yi kaga ana bukatar shi ne hankali shi ma addini ne to kaga in wanda ke masallaci don a kila a samu magani a bai marasa lafiya a asibiti A ai wanda Allah magani shi ma ya magani ya bada wanda ba ba ba ba ba ba ba ba kan wannan sannan kuma taimaka ma wanda shiga halin tsakanin kare kamar da maza ce wanda ya tunkuɗe wani damuwa ga wani mumini don tashin kiyama Allah shi ma zai tunkuɗe masa wani damuwa ranar tashin kiyama to da kanan rashin lafiya damuwa ne in don kai wannan ba wannan da shi ko kai biya ko kai wani abu kamar musulman da zai kafa a ga musulunci ya rinka kafa ne da bai yana rabawa sadaka shi ya biya wani neman lada wani tsamma ga wata ka'ida da muke tafiya a kai da su huta don kana tambayan juz'iyya din nan za ka bata wa kanka lokaci ka wahalar da kanka lokaci ka'idan ita ce da malamai magabata wadda suka tafi a kan sunan mazala su tafi a kashe shi duk wani abun da aka kirkiro shi abun nan ba a ce masa hudutunsa addini ba ne to abin da abu a lura shin ya shafi alheri ya shafi sadaka ya shafi kyauta ya shafi cin kai in ya shafi waɗannan abubuwa ƙofa ne a buɗe man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amilta ila yawm al-qiyamah wannan hadisi kan yana ce sai musulman menene sababin sa menene sababin wannan hadisi wannan suka suka suka ne cewa wajen manzo Allah sallallahu alaihi imamu da ya kawo kan shari da yawan suka zo suka nemi taimako manzo Allah ya ce ku ba ya ku ba ya faɗaitar wajen ba da sadaka sai sabbin sunan su yi jumbu ba ku ce can sai wani sahabi ya yi wuce ne da zai je cikin gidansa sai zo da babban kwando na sadaka yana ajiyewa sahabbai suna ganin haka sai suka dinga tashi suna kawowa suna kawowa suna kawowa suka ba ka tara da manzala ya dace ce man sanna sunnatan ta fara mutuwa kaga wanda ya sunnata suna wannan abun da sari da yi wani sabon abu ne kawo addini sadaka ne sadaka ko da musulunci ya azana sai mun ana karwa musulunci duk wanda suna da suna yana da ladanta yana da ladan wani ta sa fanka a masallaci a da kike zai ake haji manana da kike a cikin sama amma shi da cikin sama kan da ta yi biya manana da kike a mota ba da ta mutum shiga mota biya saboda me don ake me ake me makasudin ka je ka yi aikin haji ko ta wani hanya ba a lura da hanyar da ka je ba da kama kamalin akan abun hawa don haka bidi amma da wani yanzu ce ba a zuwa aikin hajji sai ta hanyar mota a ta mota ko ta jirgin sama in kai ta wata hanya ba daidai bane sai ya faɗan ga gwargwadon ladan ma da samu ta jirgin mota ko ta jirgin sai mu ce mutum ya samu wannan ko a hadisi ko a bina to na kawai ka'ida ne kawai abin da yake asalinsa ba addini ba ne ba an suna ba ba su ɗaukar cewa ne da irin su mota su ne wannan ya wuce al'amari na cigaban duniya ba su suke tafiya ke wannan shi wato kenan in ban yin kuskure ba yadda na bai ci bayanin malam na yanzu kenan abu ko da ya zo ma alaihi zai iya yiwa shari'a in an samu masa dalili ne to sai ya zama kuma karfafe sosai kuwa sosai yana da dalili ai da dalili cikin shari'a tabbas kuma bai zama bidiya ba bai zama bidiya ba ya samu dalili kuma ya zama bidiya ai ba zai yi ba ai musu dalili lalle gaskiya ne na ji daɗin wannan magana kamar kuna kamar ɗan wani misali kawo mana waɗansu misalaiya bayan waɗannan da ka ambata waɗanda ga sunan suna da dalili a shari'a wanda kuma da su zama aikin alheri ba za su zama duniya ba kawo eh, ko da yake ma da ya ce kawai magana kan siya amma da zan yi a yi an yi da kamar misali wato wannan dalili yi malaye ne gaskiya ne kamar yadda ya faɗi shi ne tarihi na ahlus sunna jama'a na bid'a yi daidai da tarihin da shekul islam ibn hajar al-asqalani ya kawo cikin fasul bari yi daidai da abin da shi ma shekul islam ibn taymiya ya kawo cikin fasawi ne shi yi daidai da abin da a wannan abubakar ibn al-arabi na malikiya ya kawo a cikin turatul hawali yi daidai da abin da ya zo a suma alimus sunan da abubuwa da yawa ya haka ma'ana duk abda ta yi ilana a kansa ko da a kan hai'ar yadda ya kasance irinsa exactly bai faru a zamanin manzon Allah Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ana iya sa a addini da misali kamar yadda mana ya ce lalle ne in kawo misali misali bayan manzala sallallahu alaihi wasallam na da rai cikin ramadana safai ba ta taruwa tijojin sallar tarawihi musamman aka tara su akan wasu limamai musamman sun farko ramadana har wata ya kare haka zamanin sai na abakar ko da yake an samu wannan sabani cewa shin karshen zamanin sai na abakar an samu haka dab da zai rasu kafin umar ya hau ko ko tabbas sai da umar ya hau amma magana mafi karfi shine sai da sai na umar sallallahu alaihi ya babu shi wannan amma shi umar kenan ba da shi ake wannan sallar ba ya zaɓi cewa ya je ne a gida shi kadai ina ga wannan ya da shi amma sai dai kan tarihi zan yi a nan shi ne cewa da kai eh, sahabbai ba su jami na dan karin bayani da zan yi eh shi ne ai mazala ya yi da su a dare daya dare biyu dare uku na hudu ya fitowa ya kuma ba uzurinsa ya ce ina jin tsoro don kada a fara tattali gina abu da ke jin tsoron farantawa kena ai ta tabbata sai sa umar da ke shi mulham ne masani ne na abubuwa al'ama lokacin da mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu abubakar ya zama khalifa ya rasu sai ya samu mutane sun yi daidai a cikin masallaci suna tarawi wanda yana yin nasa wani nasu wani bai ji karatu wani ya ce da na tara su akan mai karatu guda wato abin nan da wani Allah ya bari sai ya dawo da shi saboda wanda ya fahimci cewa illan da ya hana manzon Allah ya istimrari ya ba gaba kan wannan sallah shine jin tsoron kada farata to lokacin Buhari ya riga ya cika manzon Allah har ya rasu ba da ba kari an ya riga ya gama ci ci ci ci ci bai bukatar komai da aka wani ce to in ya tara su suka koma suna irin da zamanin manzon Allah na kuma yi tara su ya kenan ya nuna yana da asali Allah ya kuma da Allah ya yi a ce masa bidiya ba dalili kenan ma da shi kansa da askalani da yin da malamai suka fassara wannan kalma ta wanda ya ce ni'imatul suka ce don me abin da Allah ba a ce masa bid'a shi ka zama sahabi din ma Allah ce da su yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i shi rashidin

azuri suka yi da izinin su umar bin abdulaziz kamar wannan muna yi kiran bid'a a wannan da mu ce masa babbar gwargwadon abin da na karanta a littafin magabata me ne sa ba a ce masa bid'a ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu da yake da sun rubuta hadisi sun tara sun ajiye akwai lokacin da manzon Allah hudu ba sai wani sahabi ya ce ya rasulullah ina son eh, a rubuta mini abin da kake fara sai manzo Allah ya ce ku rubuta masa akan rubuta masa wannan malaman musulma to kamar yi ne kuma akwai lokacin da da asu ya ce wa wanzan Allah abubuwan da kake fara ina rubutawa sai kure shi guda suka ce kai manzon Allah matsayinsa na dan adam yana magana da kushi yana magana da yarda abin da ya taba bakinsa kana rubutawa suka hana ne sai manzon Allah ya ce masa ci gaba da rubutawa ba abin da yake fitowa bakin nan sai gaskiya malaman hadisi suka ce akwai sabai da dama so rubuta hadisai da yake ko sun ajiye haka nan abin da da Abdulaziz Aziz zai yi ba sabo bane illa iyaka kawai an yi kokari ne an daɗa tattarowa aka baka tara su yankon suna wani individual daga da ba ce masa bid'a ba na'am wato kamar zamanin nabi an tara su riga a'a nace maka juz'iyya an rubuta akwai da eh, sun rubuta suna ajiye don kai kasan in kana son wannan ka duba a sunna wa makarar ta fi shirye ta shari'a na zuwa ya kawo wannan ya kawo wannan da an ce tara hadisi ba duk ya eh, masha Allah to ina ganin yanzu sun a takaice har yanzu a matsalar bidiya na fahimci cewa abin da mafahimta ba da mai shakli ne ba da kari ne wato mun yi daidai da malam wurin tarihin bidiya sai na kusa mai. Sai na uku wato sanin gaibu shin gaibu ɗaya ne ko gaibu kashi kashi ne ni a fahimta idan aka ce kai ke abin da ke abin da ya buya abin da za a yi gobe abin da za a yi jibi inda mutum zai mutu abin da zai same shi wannan gai ne kuma ba wanda ya san shi wani shi da fasikin shi kaɗai ne gaibu kenan ba magana ta shi kai a'a idan akwai karkasuwar akwai bukata ita kare ne ba wai na ce ba na yi a a'a akwai karkasuwa a yanayin na gama kai in jana ne na ce duk abin da ya kuya ya kuya abin da za a yi gobe ko za a yi jibi ko abin da zai faru eh zai samu su ko na alheri ko na sharri ko lokacin da ruwa zai sauka ko abin da sun mai ba duk wannan ga sunan dai kai ne ba wanda sun sai Allah in waɗanda aka karkasa su jayi su ne in kuma ko suka shiga shan bayan wannan jayi kila kai kan tolo su wanda shi ne zalimin ni kamar da malam ya bukaci kada ranka masa bana wallahi abu da ka faɗa maka da maka da wurin da kana malam ya ce kada masa bana aƙida na a kan ra'ayi har yanzu shi ma ba zan koyi masa ba kamar ta baya wato ni ina da ra'ayin ko gidar mun kusure ne dan Allah wato ina da ra'ayi ko ko a gidar cewa gaibu ba kashi ɗaya bane akwai gaibu da zai manta da Allah shi kadai akwai kuma gaibun da Allah zai iya sanar da wani daga cikin bayansa in mana kanta ta ta ba daidai ba ina so a gyara. Eh to da abu da zan ce dan bayanin da za yi mana irin nafi na gaibu nan da wata Allah yake kwanta da shi da kuma wata zai sanar da wani in ni ma ina da roƙon da zai ce maka eh haka ne muna da sabani ce maka ina da sabani na a ga misali kamar a cikin al-bidaya wa nihaya ne mun kabir ya kawo mana hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun kai kusan da biyu wanda ya bayyana ingancin su cewa na salat babin musamman ya yi ne akan cikin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari da shi ya ce na gaibu mana wanda ba su zo ba za su zo nan gaba ne annabi ya ce da sannu zamani da zo sai ya fi alin nasu zaman kaza kaza kaza sai ya fi alin nasu zaman kaza kaza kaza kaza sai ya fi alin nasu zaman kaza kaza irin waɗannan hadisan wanda annabi ya ba da labari ko su rafa da sai daidai to shi irin wannan muna ke kiransa wani irin gaibu wani nau'in gaibu da Allah ya sanar da annabinsa ko ba za mu iya kiran shi ba. amsar da ba shi ne amsar da kusan malamai suna suke tafiya shi ne cewa shi a wurin wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaibu ba ne amma kamar ni da ban sani ba eh, kafin a gaya mini zan iya cewa ne amma ni ma in an gaya ne ya ne shi manzon Allah abubuwan da ya faɗa wanda su faru a ƙarshen tashin kyama ya yi kusa irin mata da su duro ga sutura amma tsirara suke tafiya ga yawan mata da za a yi ga yawan zina ga yawan kisan kai ga sunan dai da mazala dai ba labarin lokacin da su faru ba cewa Allah ne ya sanar da shi domin wa ma yanzu ba anil hawa in huwa illa wahayi yuha wanda Allah bai faɗan wani abu sai an masa wahayi za ka Allah ne ya masa wahayi ya sanar da shi a irin wannan ba za a ce manzo Allah gaibu ba lokacin sa yanzu a gidana ce maka je gidana akwai kuɗi a wurin kaza a loko kaza ka je ka ɗauka kai ba zai gobe na sanar da kai amma kafin na sanar da kai in ka sani wanda shi ake ce masa gai ah, dubi wannan aya da take cikin da Allah yake cewa idan na bata da ta hadis inda Allah yake cewa wa min ahli madinati munafiqun wa la yu'alanu nifaqi la ta'lamu na'am Allah ya ce mun Allah a cikin mutanen Madina akwai tatattu mun akwai wanda suka kware mara suka kware akan abinci amma kai ba ka san shi ba ni ka san su ce kaga ai daga baya magana ai ai yayi maka ga har ya ga ya ba ya Uzaiba ta ma wani munafiki ne wani munafiki ne wani munafiki ne har ma ya kasance Umar ya kira shi ce ka ga mu kan nan da manzon Allah ya maka ce ban kasance zan bayyana sirrin manzon Allah ba har kasance awar sai yana wani dabara in an kira shi janaza ba zai gaggawan zuwa ba sai tsaye ga shin in ya ki zuwa ya san guda da ke matuƙar lafiyarsa kenan ya nuna shi manzo Allah da bai san su ba lokacin da aka ce masa la ta'lamu na hannu na hannu amma da aka sanar da shi daga baya kaga ya sani kaga shi ba kai ne a wurinsa ba saboda haka nan aƙidar da take tafiya a kai abin da Allah ya ba da labari zuwa sanin kiyama an sanar da shi an masa wahayi ne ba kai kuma ne wani shi aƙidar ta ko kuma ga gara gani cewa kun a sanar da shi ya sani kafin yin tage ki a kai ina so jama'a cewa malam ya bani su cikin ni in ban yi kuskura da dama an baya iya sanin gebu da kansa wane shi saboda shi ma halittarsa aka yi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana iya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a mu shin zai yi mu ce akwai gaibu da Allah ya sanar wa annabinsa a ba zan wani da guda ni cewa nake in dai an sanar da shi ba ku gaibu ba amma in ba mu sanar da shi gaibu wani abu da ke sanar da shi gaibu ne amma in an sanar da

saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ana sanar da shi amma mu bai mu ne gane ba kuma ba mu san shi ba za mu iya ce mun lura da cewa gaibu a wurin mu ne shi abu za mu ce ce gaibu ne ka kuma mu sani in ba sanar da mu ba gaibu ne amma an sanar da mu ma ba gaibu bane kamar da shi ma ba za a lokacin da aka sanar da shi ba gaibu bane a gaban mu yanzu a wurin mu munafukai da ba mu sani ba za mu ce gaibu ne amma wajen mu sani ba ba gaibu bane wajen manzon Allah ba gaibu bane Allah ya sanar da manzon Allah man Allah ya sanar wa Uzaifa amma da mun lura mai inda su da wani da wani sai mu ce zai mu da mu da mu ya mu sani wani ce wallahi wala a wannan ma dai kusan matsalar na ji daɗin da ma da kai saboda na gane rashin fahimtar mu wato shakli ne har yanzu ba da hali ne a matsala ta ƙarshe wato shine tawassuli shin tambaya ta shine shin menene tawassuli kuma menene na sa. da farko wasuri kamar yadda shi ibn kashir ya kawo tarihinsa yace tawassuli da farko shine kurba bayan kurba kuma shine wani abun da mutum zai yi ya sadar da shi zuwa ga abin da yake nufi duk abin da za ka yi ya sadar da kai zuwa ga abin da kake nufi kake so ana kiransa tawassuli kuma ma'anarsa alluga kurba kusaci wanda shi ne ma'anarsa sai kuma mai kai rabuwan tawassuli to in ka wajen rabuwan tawassuli ne da muka gani na babban aƙida na suna yawwa tawassuli ya kasu zuwa kashi biyu akwai mashuruwan akwai mamnu'un wato bi ma'ana akwai mashuruwan akwai muharram shi kasa mashuruwan da ya kasu zuwa kashi uku sai dai in da kuma daidai ba ne ka ba ne na farko shi wanda yake halal din shi zan fara yanzu bangare na farko wanda yake halal shi kawai ya kasu kashi uku wanda qur'ani da hadisi duk ya tabbatar da su haka suka ce wanda ya halalta mutum ya yi tawassuli bi a'malihi da aikin kansa saliha kamar yadda waɗannan mutane suka fita yaro hadirin ya taso suka zo suka fage a kogon dutse Allah da ikonsa da iska da mutum turo wani katon dutse ya zo toshe bakin kofar rami da suka fake ba za su iya fita ba ba za su iya ɗauke shi ba su ga ce zuba ba abin da za mu sai kowa ya tawassuli wato bi ya roƙi Allah da ayyukansa masu kyau ɗaya tawassuli da duk iyaye ya ce yana da iyaye guda biyu Ah, ta je kiyo ya yi kiyo yakan zo musu da madara in yi dawo da wajen kiyo zai bi ma ƴaƴansa zai bi bayansa ya bi ma uwarsa da uwarsa sun sha tukunna tare cewa ƴaƴansa suna kokarin wa amma ba zai ba ba sai ya basu su ya ce wata rana ya yi dogon tafiya ya zo tara tafiya sa sun jiya su zo da cikin bacci da ya fara da abun madaran nan a gefe har suke baccin su suka tashi ya ɗauka ya ba su ka sha nace ya Allah in na yi wannan abu ne dan tsoron ka da kuma da kace a iyaye ya Allah ka buɗe mana kofa mu fita sai dutse dan mata kaɗan amma ba su fita na biyu sai ce ya Allah akwai wata mata ita ce a haƙƙun nasu ilayya ita na fi so ta fi son ta cikin mata karfafa na wata rana bukata ya dame ta talauci ta zo ta neme ni in taimaka mata nace ba taimaka mata ba sai ta ba da shi ba taimaka mata ba sai ta ba ni kanta na fi wannan abu da bata lokacin da na zo na sare da tace da ji tsoron Allah kar ka da ka zo da sai da abin haƙƙinsa na jibo wannan abu da na na ware na ba shi kyauta ki je fi sabi da layi bai yi bukatar da ita ba ya Allah ina yi wannan ne don haramta zina da kai Allah ka gode mana kofa ka mafita sai mutu ya sake matsawa amma ba shi fita ba na ukun su na karshe yace ya aika wasu ne wajen mai da haƙƙi ga mai haƙƙi Yace shi yana ɗaukar mutane ko dubo ijara wata rana ya da waɗansu ma'aikata wani ya zo latti kuma sai da aka tashi ba su kuɗin sai shi wannan ya rena ya ga kamata a basu duka daidai ya ce sai da ya yi fushi ya tafi ba kuɗin sannan a kwana a tashi bayan ya tafi kasa yi wata dabba ina kiyo ina kiyo zuwa wani lokaci dabbar nan ta zama garke suka yi yawa wata rana da ya dawo ya ce ba sai na ce masa ga aikin ka ce ka je duk wannan garken bobi ya kare ka ka dauka sai ce a ah, kan kai wasa da jima da ce wasa ba wani wasa duk ka ne kaji kaji dabba da sai guda da ne kiwata a ta yi yawa ka je ka dauka yace wannan mutum ya dauke bobi nan gaba ki ya tafi da su yace ya Allah in ya yi wannan abu ne don tsoron ka kace a mai mai haƙƙi sa ya Allah ka bude mana kofa guda na sai duk ta yi cancanta duk suka fita wannan shi ke wasu ne bi amalin da aikin su na kwarai da jin tsoron Allah da wannan ne nau'i na farko kace ka wasu ne mutum ya yi aikin sa ya halatta nau'i na biyu mutum ya wasu tawassuli da siffofin Allah duk wata siffa da Allah da ka sani kana neman arziki ka ce ya razzaqur zukuri ya rahmanur rahim ya ghafur ifri ka yi tawassuli da siffofin Allah Allah ka mun kaza kai ne kaza ne Allah wato duk wata siffa ta Allah ka roƙe shi shi ma ta wasu ne na kuyoji kenan ta wasu uku na karshe da malaman zuwa ga kawo wasu tawassuli bi du'a da salihina kai ta wasu tawassuli da addu'a mutanen kirki ne. ina da bukata ta cewa da yanzu taimaka min da addu'a ina son kaza ina son aure kamar yadda umar wata rana zai shi umra ya ce wani hadisi wasu suna kasara shi wasu suna na shafari Eh, akwai ma zai zuwa cika sana shi lokacin da umar zai tafi umara manzo da ce masa ya umar na la tansa na fi du'aika kan kamar na mushi addu'a ka da wannan zikirin ya halatta ka dan uwanka ya yi addu'a tunda manzo Allah ba kan sa shi kamar annabawa ne kowa daraja da shi ya ce umar kai wanda shi da shi wajen addu'a to wannan da wasu ne ya halatta da wannan nan uka da wasu ne shine wanda ba zama suna da na karanta da ta shi halatta amma ta wasu tawassuli da zaki zaki hijabi eh, wannan ba ne ba wanda shi eh, ran tawassuli da kace muka dai kuma shi ne wanda yake tawassuli da zaki shi ne mamnu ɗin kamar da mace ya kai kashi kashi biyu akwai na akwai mashhur mashhur shi wanda na faɗa guda uku nan mamnu shi ne kai tawassuli da zatin wani ka ce ya haka dan darajar wani ka bani kaza don girman wani don zatin wani ka bani kaza wanda ne ma malamai suna suka ce a wannan gairu shi wanda shi ne wannan ba ne da musamman ya ce kafin na ji daɗi da malam ya mana bayani akan tawassuli al-mashru' da al-mamnu' kuma alhamdulillah wurin bayani na tawassuli da mashru' duka hadisan da ya kawo mana sahihai ne a bana hadisin da ya faɗa na karshe wanda ya ce dama akwai yau ma ko maganganu a kai dan wanda ya kawo maka na al'amalu saliha da mutane hukun nan lallai wannan mutafakun alaihi bai na shekai bukari da muslim su dauke shi yana da cikin daraja kusan ta kokowa wani ruwayan hadisi masha Allah to za ka ta malam kamar tawassuli da imanin mutum ban san da kake bi da tawassuli da imanin mutum kamar mutum ya tawassuli da imaninsa akan Allah ya masa imani sama. wannan yana cikin kashi na uku na da aka kawo shine mutum ya tawassuli bi amali da ayyukansa don imani aiki ne an kuma sa ka kai duk abin da shari'a ta sa ka kai aiki ne za ka iya yin tawassuli da shi karatun qur'ani aiki ne an sa ka yi za ka yi tawassuli da shi addu'a aiki ne an sa ka yi za ka yi tawassuli da shi wanda da cewa wani za su halaka ibadi a ne a ne karibun mujibu da awata jari isa da ari idan ya nuna addu'a ibada ce su ke rafa su zai zai yi addu'a zai ta wasu da imaninsa ya Allah dan imanin da zai da manzonka ya Allah ka bani mata ya dan imanin da zai da manzonka ya Allah ka bani aljanna ya

wannan magana mana yi mana haka ne imani dama aiki ne da kudin da furuci kuma kuma ya daidai ga ayar alƙur'ani da take bayanin ulul albab masu roƙon Allah a cikin su suna ce rabbana innana sami'na munadi yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna dalilin haka ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار Ka ga kaga rabbana fafila na kaga ba ta zama sababiyya saboda wannan wasu tawassuli tunda mun yi imani fa bi sababi imani na ya hau kenan fafila na zuruba na fitra na shari'atina dukkan ma da ba ah, masha Allah mun ji daɗin wannan so eh, tunda suka kasance na yin tawassuli waɗannan guda uku shi wasu tawassuli da eh, da ba kuri kimanin ya saka shi a bangaren ah, al-mamnu ya ce shine aqida ta ahlus sunna shin akwai a cikin ahlus sunna wanda aka samu ya saba wannan A abu ko ko jihadi suna sun yi imani wallahi wannan ba zan iya sani ba saboda ban yi ihata da dukkan littafan malaman suna ce kowa ya tafi akan haka ni wanda na faɗa ne gwargwadon abin da na sani wanda na karanta littafan na ake su a kansa wasu ne shi ne amma a ce a samu wani ne saba ba wannan ba zan iya faɗa ba dan ban karanta kuma ta yi a ta iya samu wani shi ya saba yana ganin za a iya tawassuli sabanin haka wannan za a iya samu za a iya samu ah, wanda mun yi tare tambayi ma da akan wannan shi ne akwai cikin fadayin shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya zo a ciki yake ce akwai hadisin nan in ji shi yake gaji, ya ce wanda sun muzi ya rawaita ya ce ya sa a hashi in ji ibn taymiya cewa wani makaho ya zo ran annabi muhammad ya tambaye shi ya ce ni makaho ne wato hadisin Uthman ibn Affan kenan ya ce ni ma kawo ya rasu da ina so kai mun addu'a ido na yanzu sai ne muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ne wani da kai haƙuri da ya fi maka ya ce ya rasu da ni na mutu ni dai so nake kawai mai ido na yanzu na kallon ya ce to shi kenan a nan salatin mu ce ce ta da ke alula ke sallah na kula ka ya koya masa wata addu'a a cikin addu'an akwai allahumma inni أتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة sai shekul islam ya kawo wannan hadisi to ko menene tarihi da malam zai kan wannan cewa Allah inna da wasuli da annabinka Muhammad amma ka dan rage wa ibn bayanin sadaka ka kare sa akwai da na so na kashe kullum in ji ta'aliki ne kai ko ka kawo ko ka kawo hadisi in ga hadisi ne ba shi kadai kawo da sabbin da dama sun kawo da sabbin amma shi ne ce game da ni a shi a wannan na karanta abin da ya bari a ƙarshen hadisin ya ce irin wannan a tawassul bihi hasan sannan kuma ya yi waya a cikin wanda na sani da ta magana da a cikin wanda bayani ya ce yana daga cikin ce wannan matsala akwai istila a kanta an samu riwaya daga imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu ya ce a cikin wata takarda da ya rubuta wa wani malami in ji shi a kai shekul islam yake faɗi na saniya ya ce shi ma don wannan addu'a na wannan tawassuli da ya zo a hadisin makawon shi ma in ji imam ahmad yana yi sai shekul islam ce wataƙila abin da ya imam ahmad ya da yake da wasu ne da irin wannan wataƙila ji a kan ɗaya da cikin sa mai tafiya a kan cewa mai yiwuwa ne wani mai daraja a cikin halittar allah a rantsewa allah da shi ba wai rantsuwa na ka ce wa mutum don wani ba a'a allah don wani wato yana babin tafsir yana ce eh, alƙasmu allah yake wataƙila saboda na da wannan ra'ayi shi yasa ya yadda da ya rinka addu'a da wannan eh, nasi wannan shi ne abin da na sani. Wajen fadin bayani ne wanda shi kansa yana tafiya cewa wannan makako ya yi tawassuli da bi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tawassuli da addu'a ne ce ya yi tawassuli da addu'a manzon Allah bayan ya yi wannan manzon Allah kuma ya yi masa addu'a na haka sai ya rika yasin karkashin wannan guda uku wanda ya halatta ba wanda shi za ta sa don babban dalilin da ya kara kawowa da shi da sauran malamai suka ce ai akwai hadisi na abbas eh, babban manzo amur rasul sallallahu alaihi wasallam babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka rasu da suka ce ya rasulullah aya ya abbas wato wani misali ce lokacin da manzo Allah yake da rai mukan yi tawassuli da shi mu roki ruwa a yi mana ruwa yau ga manzo Allah baya nan sai muka zo wurin ta to shi ne da yake bayani a yake cewa idan da can sun yi taimakawa ya yi tawassuli ne da zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma sabai sun kasance a wancan lokacin ma da sun yi tawassuli ne da zakin sanar roƙon ruwan ai manzon Allah da rasuwansa da bayan rasuwansa zatin sa yana nan kuma darajar sa yana nan rasuwansa ba za ta rage masa wata kima ba yanzu ma sai su sake yi kawai ce amma sai suka bari ba su yi da manzon Allah ba sai suka zo wajen Abbasu ya lura kenan da alfansa ne dan magana ko yana da rai ko bai da rai ya taba su da daga na san cewa baka kuma ta tuwo saman da suka bar manzon Allah ne suka roƙi Abbasu cewa ashe addu'a ne kuma me rai ya halatta ga roƙi maka addu'a amma tun zaman Allah ya rasu magana ya musu addu'a babu shi ya kare za ka suka roƙi babban Abbasu ibn tabiya da wannan aya ko sai ne su kutum da yayi sunan sa tawassul wal wasila wa wa ka Allah ya dai a wato gaske ne na magana da shi malam ya bayani gaskiya ne kuma son na rai amma wato malam zai zan dan yi nan in ce mun nan saba kana wallahi yana da yin da saba in muka saba kai ka dauki ba in ka gani dauki na ba mu dole yawa wallahi ni a bai sai ci dauki wato ni a bai ta da a dan wallahi sallallahu alaihi wasallama a nan gaskiya ne annabi ne ya lakana masa kuma in annabi ya masa addu'a ma duk tana iya yiwa amma da zigar da hadisin ya zo imam rubani misali yake ma da wanda ke kawai na tana hadisin cewa annabi ya ce da shi ka je ka yi alula ka yi nafula a raka a biyu in ka yi haka ka ce annabi bai koya masa ya faɗi cewa ya Allah wani ina tawassuli da annabinka annabi Muhammad. To dai a fahimta dama ya sai na ga kamar cewa annabi ya koya wa wannan makawan yin tawassuli da shi ne amma ban san ah, ko menene to amma idan kai wannan fahimta ba ce fahimtar ka ko kai laifi ba dama za samu aya ta zo kowa da inda yake fahimtanta hadisi zai zo kuma kowa da inda yake fahimta Allah da yi mu kala kala da nan daga wani fari wani baki wani siriri wani kakkaura wala aka fahimta mu take sai za a ji idan mun yi sabani mu bai wa kowa uzuri ba tare da mun kafurta wani ba in dai abu ba ya kai ga kafurcin ba ne. Saboda haka nan in ka da kuncin fahimta ba zan ce ko ba kai daidai ba. Da ka samu malamai da dama kila masu fahimta irin naka ne. da haka zai ma farko da ke cewa in mun samu sabani kai kayi da nan kowa ya ke fahimtar su shi ke Allah ya sauwa ba mu bane shi na idan wannan adalci da mani. dan har a ciki shi shekul islam eh, har akwai ra'ayin wannan da ya kawo eh, wato akwai ba shekul islam ne ya kawo shi ba bayan ya kawo ra'ayin eh, imam ahmad ya faɗi sa kan cewa yana tausiri da wannan duk a cikin na sa sannan kuma sai na sake ganin wata matsala har yanzu shaukani ya tattauna a kanta mai kama da wannan a cikin addurun zai fi ikhlasi cikin musulmi alimamu shaukani kuma ya sani salafi ne wani da zai ya yin a shaukani a mu ba ya ya tashi a jiya ne shi a family yin sa yake sa shi a ne musamman ma zai iya shi yasa daga baya ya yi ta dalili mummuna yaki wanda kusan samun wanda ya taɓa yin haka irin yana da ne gaskiya ne imam shukani ya yi irin wannan bayani sannan na ga har yanzu sulfanul ulama izuddin ibn abdussalam shi ma ya kawo wani ce shi a ra'ayin zama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne saboda dogaro da wannan dalili da wannan hadisi wanda turmudi ya hasana ya saha ya dogaro da wannan hadisi na Uthman bin Nurek shi a sa shi ne ya ba da ƙofa na yin tawassuli da annabi amma shi a ganin sa shi shi kadai ka a ƙara da lura da ɗin wannan hadisi shi yasa lura da waɗannan ne ma sai ka ga malin na tafiya kan cewa eh, eh lalle a cikin ahlus na din akwai wasu wanda sadan tafiya kan tawassuli da zawat Eh, akan yi shi ma dama mai magana ba wai yana kifi gani shi annabi yake roƙo annabi zai masa abun ba a amma mun mai shi amma saboda wani ya faɗa mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa amma da yaji ya faɗa mai da faɗa a gaskiya ne ma ana ji daɗin tattauna da kuma idan ana haka da a samu sawa kusan matsaloli da dama guda hudu wadda wasu eh, da shi suna son mu tattauna amma babu ne zuwa ga wasu matsaloli ma za su yi tasowa a zuwa tattauna wato ne mana haduwa ɗin haka in jina wa in jina sa ya ji ba in ya ji da jina sa aka samu wani afhali an gane maimakon kana nesa ina jinka ina nesa kana a wuri na ne eh, masu yan kaiwa da dawowa wannan kusa yake da raba al'umma a ke irin waɗannan abubuwa ba da kullum ke cewa idan wani ya yi na faɗi abu gaskiya ko ba ya zai same ne ne yanzu kuma ya zo shi na yi nasa a ce kuma kowa uzuri kowa ya rike nasa wannan shi ne ina gara sama wannan gasa a safa a mai yayi mun ji daɗin wannan babanci da malamin karɓa namu mun ji daɗin kiran sarban mu da yayi mun ji daɗin kiran salatin sai mun mu da yayi mun ji daɗin kiran fasoshi da malamin ya ba mu kuma a gode wa Allah ko ne ke ba san ko a wasu shi tambaya don Allah masu tambaya duk wanda ya tambaya ya ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka yi tambaya don fahimta ba don ka fito da wani abu ka soki wani ba ya san ya san akida ta na kuma san tasa amma ya yadda zai zo mu zauna mu tattauna haka wanda ba ta suna don haka nan duk wanda zai yi tambaya ya yi tambaya tsakani da Allah a kan abin da bai gane ba ya yi tambaya don da ma mutu ma bayan da ba da ya shi a bismillah ina so to da da da ya gane cewa bambancin su da mala matsala ce shakaliya ba ba jauhariya ba shine ɗalibai iri da muke da bukatar mala ya mana bayani ne ne shakaliya da jauhariya da saboda su da wato a takaice da zai da shi mala yake yi yadda yake da abin da ka tattauna shi da malamin na kan ce na fahimci cewa wannan jayayyar muke ba da ta ƙarshe ɗin nan jayayyar wato a sai ya ce ba da waliya ba shi ne yake wata ke irin sa wai ɗalibai wai irin sa amma an da zaba da yake yake ba na kuɗi ne da ya yi jayi yara wato a ya san da na zai yake ya ce da na zuzu shi yasa yake kira da wani wato yake ce wai a fasar waɗannan kamar ne ma'anin shakli ne ne ma'anin jawar Ma'anin shafi shi ne abin da bai da kima cikin abu wato kamar ka ce kalar mota mun saba ne kawai wurin cewa shi wannan mota ba ya shi baka amma dukkan mun yi daidai cewa mota mota ce da ƙarfe aka yi ta ta yi ta hudu ne direba ɗaya ne ke tuka ta ɗaya ne da ita sannan tana da gud sannan tana da gaba inda ake guda wani ɗan shi kawai sun gani ba da rai bai to wannan shi ne ma'anar shakli da jauhari wato kamar yadda ka san bambancin tsakanin arab da zat haka tsakanin bambancin tsakanin shakli da jauhari Allah ya sanar ne. Ga wani yawancin rediyo su lalacin ilimin gane gaba, ko rediyo ne wani yawancin na wani. Nada, bicho, não precisa point. malam tambaya na na matsaloli da kuka tattauna wadda 那时候，我来来这些湖南人，去，有些会去。那时他们没东西，都是自己去搞。我买一点，买一点嘛。那时候，那时候我们那时候我们啊，那时候啊，你你那个准备啊，你那个买买手机，现在

kawo wasu ayoyi ina ga wata kila ko yana irin da ne da suke nan rana da cewa ma kana za ja kuma ala cewa Allah da abin da ya ya da shi gaban kuma sai dai Allah yi zaɓe ne daga cikin manzannin da wanda ya eh, wato ya sanar da shi wani abu wanda sauran mutane ba su sani ba ah, kuma kamar ayyukan da suka surat ne mai ce alimun da ya kula da zuwa ya bai ila adin illa malika ranar Allah shi ne masa da gaibu amma da zai kuka da kowa bai masa ba sai wanda ya yi da shi ne daga wanzu to ban san ko yawan ayoyi ya ne ba. Ya ne sani ana akwai abin da kuka bar mu ne akan bugu nake so ku eh nake so a fahimtar da mu kun tattauna matsala na farko akan maganar cewa shi ubangiji daga farko kai kace ubangiji yana tare da mutane ne da iliminsa shi kuma ya ce a'a daga baya kuma ya zo ya ce eh shi ma haka to shi nake na zuwa shi nake so fahimci cewa yanzu shin Allah yana ko ina da iliminsa ne ko kuma yaya ko kuma da zatinsa a shi dai wato yana da maya yake a cikin da mayansa wato da ya wani abu ne kamar da ya ce wai na yi da cewa akwai na Allah na nan ne kawai da iliminsa a ni na ce wato inda aka ce da ilimi نزل القرآن bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba inda aka ce da za a nazar Qur'ani bai faɗa ba hadisi bai faɗa ba na tsaya inda Allah ya tsaya na tsaya inda ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya tambayar da yau kuwa yana kai shine bayanin da malam ya mana cewa mu'adu anhu bid'a sai biyu tambaya na biyu malam nan da kai magana ana tawassuli da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuka ce ya takaita ne daga sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ina matsayin tawassuli kuma da sunan wani kamar yadda ake yi eh. matsayin tawassuli da sunan wani limanin ya ce lalle ne in amsa wato tawassuli da sunan wani ma'ana wani wanda ba ne Muhammad bai da nubo ba da sunan eh. zan gaya maka ra'ayin da wato shaukani ya bada kafin na dangin kan mutum maganarsa ina so ka wanci cewa ni ba ni ne ba ni na fada jiki kaka ce ka ce kaza yawa imam shafani a cikin addurun nabi bi ikhlasi kalimati tauhid yayi bayani yace annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kace kana ne da shi kace bi nabi Muhammad ai ba dan saboda Muhammadu Muhammadu bane a'a saboda lima kama bihi minan nubuci to shi da wannan mana ta nubuwa da ita kake da wasu wasuli a sai lokacin da kace Allah ina da wasuli a wurinka da malam wani kai a zatanka a zuciyarka kana kyautar da cewa malam wani mutumin kirki ne ya san a wurin Allah ya ce kenan a wannan babi aka ce man da saba bihi ko ko lima bihi min al-ilm wanda wannan ma'ana kai amfani inda ita kake nufi ya to bala an kira ka da ba ta takaita ga manzan Allah ba ke wannan malami ya ce yin wasu yin wani ba manzan Allah ma ya ce ba ne ba ne shi da kansa ya faɗa इसलिए आप क्या माने दुनिया भर में नया माने हमारा एक गांव में तब के लिए आप ना रहमा के दिन में से लोग नो छिनो बोला बोला का दुनिया में सुना है ठीक है आइए जा الله muhammad الله على سيدنا محمد بن عبد wa وعلى آله وصحبه amma والاه yau muna ranar laraba wanda yau watan safar yana da kwana 24,444 hijiriya kuma yau muna 21 ga watan septemba watan tara shekara ta 2022 miladiya yau Allah cikin ikonsa ya sa za mu tsora daga inda muka tsaya a cikin karatunmu na muktasaru sirati rasulullah sallam wa siratu na yau to yau 25 ga watan safar haka yake a kalanda ko to yau 25 kenan a ci gaba da tarjama sayyidina usman allah ya kara yadda a gare shi idan kuka koma littafin shi shek abdulghani din za mu ga inda yake cewa abu abdullahi usman ibn affan radiyallahu anhu ibn abi الشمس وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب كنان كاكر عثمان رضي الله عنه إتتي أم حكيم أرجدا عبد المطلب ‘yar uwan mahaifin manzala sallama ita ce ta haifi mahaifiyar usman arwa bin tukurais sai zama ta wani bangaren ɗa ne shi a wajen annabi sallallahu alaihi ta bangaren mahaifiyar sayyidina Usman aslama qadiman wa hajara al-hijratayn wa tazawwaja min ibnatay rasulillah sallallahu alaihi wa waliya al-khilafata 16 sana illa 10 ayyam ya musulunta tuntuni kuma yayi hijira ta Habasha da kuma hijira zuwa Madina ya aure 'ya'yan annabi sallama mata guda biyu ummu arqayya da ummu kalthum wa wali al-khilafata 12 sana illa 10 ayyam kuma ya yi halifanci shekara biyu in da kwana 10 wa ta yi 12 wasu kuma sun ce illa 12 wasu sun ce kuma a kwana 12 ya rage cika shekara biyu. وقتل في الحجة لثمان عشرة خلت منه an kashe shi a sha takwas ga watan zulhijja ba'ad al bayan sallar al-asr wa huwa yawm ibn sa'ib a ranar ma yana cikin yin azumi sanata 35 shekara ta 35 wa huwa ibn sanatayn wa 80 a lokacin ya kai shekara 82 wala hu akbar yana da cikin yayansa akwai abdullahi akbar mahaifiyarsa ita ce ruqayyatu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya wa huwa min sitti sinin amma shi abdullahi ya rasu yana dan shekara shida wa dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madala sama lokacin da aka zo binne shi ma shi ya shiga kabarin nasa ya sa shi a ciki wa abdullahi al-asghar aka sake haifa masa wani sai ya sa masa abdullahi mahaifiyarsa ita ce fahita bintu ghazwan yar uwar utba sannan yana da umar da khalid da aban da maryam wayannan hudun duka ummuhum ummu amr bintu jundub ibnu am ibnu humamata al-azdi ko min al-azd min daws asali daga kabilar azdu ne dausu da suke a yaman sannan yana da alwali da sa'idu da ummu usman dukansu mahaifinsu ita ce fatimatu bintul walid ibn abd shams ibn al-mughira ibn abdullah ibn amr ibn makhzum sannan yana da abdul malik shi kuma abdul malik ya girma amma bai taba haihuwa ba la aqibala bai taba haihuwa ba mata rajulan amma ya mutu da girman sa wa ummuhu mahaifiyarsa ummul banin bintu uyainata bin hisin ibn huzaifata bin zai ummul banin yar gidan uyainata bin hisin sannan a cikin 'ya'yansa akwai aisha da ummu aban da ummu ammi dukansu babansu ita ce ramla bintu shaiba ibn rabi'a Sannan akwai yassa ummu khalid da kuma arwa da ummu aban as-sughra su kuma babansu ita ce na'ilatu bintul furafisa ko bintul farafisa ibn al-ahwas ibn amr bin salaba ibn al-harith ibn hisn ibn damdam ibn adi ibn janab min kalbi kalbi bin wabara daga kabila banu kalb iya abin da shi ya kawo mana kenan na tarihin na uthman Allah ya kara yadda a gare shi idan muka lura sai mu ga a yanayin yadda ya kawo mana matan sai na usman takwas mana ya taba auren mata takwas amma bai taba yin aure ba sai da ya musulunta kafin musulunci bai taɓa ɗaura aure matarsa ta farko ita ce ruƙayya 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ita ta haifa masa abdullahi bin usman a zahir da alama daga abdullahi ba ta ƙara haifa masa kowa ba kuma sai daga baya ya aure ummu kalthum yar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan ruqayya ta rasu ita ba ummu da alama bata haifa masa shi ma da ba bayan sai ya auri fakhita bintu Razuwan. ita kuma fakhita bintu Razuwan, yar uwar utbatu ibn ghazwan ce ita ta haifa masa abdullahi al'asfar da ummu amr bintu jundu da ummu amr a afuwan ita ta haifa masa abdullahi al'asfar sannan kuma ya auri ummu amr bintu jundu al'azdiya ita kuma ita ta haifa masa umar da khalid da aban umar da khalid da aban babasu ita ce ummu amr bintu jundu. sannan bayan nan ya auri fatimatu bintul walid ibn amti shams ibn al-mughira al-makhzumiyya ita ta haifa masa al-walid da kuma sa'id da ummu sa'ad sannan yazo ya auri ummul banin bintu uyaynata ibn hisn al-fazariya shugaban banu fazara ita kuma ta haifa masa uh, wato ta haifa masa abdulmalik sannan ya auri ramla bintu shaiba ibn rabi'a al'amawiya ita kuma ta haifa masa aisha da ummu aban da ummu amr duka 'ya'yan na usman ita wannan ramlan ta musulunta kuma ta yi wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam baya a titi sannan sai ya auri na'ilata bintul farafisa yar kabilan banu kal al ita kirista ce amma daga ba ta musulunta sai sai na usman ya aure ta bayan ya aure ta kan yi tare da ita sai ta musulunta kuma musuluncinta ya kyautata kamar yadda ibn al-jawzi Allah ji kansa da rama a cikin sifatu safuwa ya kawo to idan muka duba za mu ga matansa matan da ya aura ya aure mata takwas wasu yana rabuwa da su sai kuma ya auri wayansu ko allah kuma yana iya haɗa mata hudu a lokaci ɗaya watakila ko ta mutu amma dai masadir ce maraji su mai da hankali sosai wajen nakalto labarai masu yawa na mata yamma da kuma muddar zamansu da zamansu da sai na umarni illa dai kawai wacce duk ta haihu ana faɗa ta haihu da shi allah ƙara da ‘ya'yansa kuma kamar yadda muka ji anan an jero mana su akwai ‘ya'ya maza guda tara wanda ‘ya'ya mazan nan guda tara mata biyar ne suka haife su abdullahi mun ce mahaifiyarsa rukayya ‘yan manzala sallama shi an haife shi kafin hijira da shekara biyu Haka haifi abdullahi mahaifiyarsa ruƙayya ta ɗauke shi lokacin da suka yi hijira